على رسول الله الكريم سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واتقى يا كريم واغفر لنا ولوالدينا ولمن علمنا أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan mun gode ma Allah Ubangijin talikai madaukakin sarki wanda ya cancanci godiya da yabo muna tabbatar muna shaidawa babu wani sarki wanda ya kamace a yi masa ibada sha'i Allah dukan abin da ake bauta koma bayan Allah bata ne kuma karya ne sira da amincin Allah yadda Allah su tabbata kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi da matansa da abokanansa da waɗanda suke kokari dare da rana su bi matattaki su bi hanya na annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam zuwa ran tashin alkiyama Allah ka sa muna cikinsu. Yau watan rabi'u da awwal yana da daya ko? yau watan rabi'ul awwal yau shine rana na farko wanda yayi daidai da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da biyar yau on the first rabi'ul awwal 1445 years da manzon Allah ya bar makka ya kai madina wanda ke daidai da kwanaki goma sha shida na watan Septemba dubu biyu da ashirin da uku 2023 a cikin wanga masallaci mai albarka masallacin imamu malik wanda ke mamobi ko tsakanin mamobi da nima wanda muke ce ma unguwan na hamburg daga accra kuma ghana wanga bayanai duka game da yan wayenmu na suke ji mu nisa ba su kusa waɗanda muna zato su sun fi mu yawa ubangijinmu allah madaukakin sarki rokan shi muke yi mu da muke wa'azi allah ya ji mu. ya ba mu ikhlas mu yi wa'azin saboda shi Allah wa'anda kuma kuke jin wa'azin ubangijinmu Allah ya sa ku ji kuma ku yi aiki da shi da mu da ku kuma duka ubangijinmu Allah ya sa wanga wa'azi zaman da muke yi tsakanin magrib zuwa isha Allah ka sa wanga zama ya yi mana shaida ran tashin alkiyama idan ba manta ba muna karatu game da rukunoni na imani gimshiki ababen da ke rike da imanin mutum bayan mun yi karatu game da arkanin islam shine rukunonin musulunci wanda idan mutum bai cika su ba musuluncin shi bai cika ba ko kuwa mu ba musulmi ba bayan mun gama wannan bayanai sai mun ka zo mun ka soma karatu game da arkanil iman su ne files ababai waɗanda suke rike da imanin mutum cikin hadisi mai tsawo wanda muka karanta mako da ya wuce bayan mun yi bayani bambanci da ke tsakanin musulunci da imani mun ka ce kowane mumini kowane mumini kowane true believer kowane mumini musulmi amma ba kowane musulmi ne mumini ba saboda idan kayi kai musulmi ne ka yi kokari yadda za ka ɗaukaka kanka tsakanin kai da ubangiji wurin ababen da Allah ya ce ka yi in kana kokarin yin su sosai she ka fita matsayin musulmi she ka ke matsayin mumini wanda da ku Allah ke fira da ku Allah ke magana Inda Allah zai aje wani lo. in Allah zai aje wani doka da kai Allah zai yi magana ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis-sala in Allah zai yi magana ya aje lo, ya aje doka she yayi maganan da sunan mumini ya ku taruwan muminai na aje muku ku yi azumi watan ramadan ya ku taruwan muminai idan an kira sallan Juma ku yi gaggawa zuwa ga amsa kira Allah ba inda Allah ya kira musulmi da sunan musulmi ya kuma aje mishi law Allah na aje ma mumini ne. She musulmi ya shiga cikin mu yi bayani musulmi Allah wai yayi yayi Allah wai kar yayi yayi Allah wai yayi sallah yayi Allah wai kar yayi zina yayi Allah wai yayi haji yayi Allah wai kare karya yayi karya wannan musulmi kenan mumini shine wanda ke kokari Allah wai yayi she yayi Allah wai ya bari yana kokari ya bari kuma yana aikata wajibai da Allah ya aje mai yayi bai wasa da su sannan kuma haramu yana gudunsu to Allah ka kai mu matsayin imani mu yi magana cikin hadis wanda ya zo tsakanin mala'ika jibril da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam hadisi mai sawo wanda muka yi bayaninsa wanda mala'ika jibril ya zo wurin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake tambayan shi tambayoyi tambayan da zai bar ya fahimta ko kuwa tambaya wanda zai bar mutane su fahimta musulunci in ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma huwa islam ko mal islam ma'aiki menene musulunci kamar da sai na Umar ya faɗi cikin hadis muna zaune wani rana istala alaina rajul shega wani mutum ya bullo mana ga wani mutum ya zo wurin mazauninmu unexpected ba musamman ya zo ba wannan mutum kuma da ya zo yana ya sa riga wanda yake mai fari sosai fari riginsa gashin shi baki ne sosai ba mu san shi wannan unguwa ba balle mu ce mu da shi ne muna zato kamar ya zama mai tafiya wanda ya fito wani wuri mai nisa wala yura alaihi athar safar abin ban mamaki kuma ba wani alama kamar mai tafiya ne na kura da wani dauda da ba ba komi jikin shaka yana look neat ba wani alaman tafiya wala ya ya'rifuhu na ahad kuma ba wanda ya san shi cikin wannan zama hatta jalasa inda rasulillah yazo ya zauna wurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya jingina da annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambayan manzon Allah waɗansu tambayoyin ji sai na Umar yana wuri ya tambaye manzon Allah menene musulunci annabi ya ce musulunci shine an tashhada Allah ilaha illallah ka tabbatar ka shaida ba wani sarki fashe Allah wa anna muhammadar rasulullah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'aiki ne ga ubangijinmu Allah wa iqamis sala kai sallakan lokaci wa ita'iz zakat ka ba da zakka cikin kudinka in lokacinka ya kai wa saumu ramadan ka yi azumi wata ramadan wa hajji baitillah ka yi hajji gidan allah kana da iko Mani istata'a ilaihi sabila she kun nan ya ce ma annabi sadaqta ka gaskiya sayyidina na umar yace fa ajabna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu sayyidina umar yace a'a a'a fa'ajabna lahu Sai muka yi mamakin wannan bako mun yi mamakin bakon nan yas'aluhu shi yana tambayar annabi don bai sani ba domin manzo Allah Shi ne malamin malumma ne shugaba shi ne annabi kai bako ka zo ka tambaye ni wurin wazi yanzu haka shan baka ansa kowane kallonmu, kallon mu malam kabili da bazi shan baka ansa shi ka ce malam ka yi gaskiya da fokasa ka kenan sai na umar ya ce na lahu ce muka yi mamakin bakun nan yas'aluhu shi yana tambaya wa yusaddiquhu kuma yana gaskata wanda ya bashi ansa Da me ana expect wanda duka zai yi tambaya bai sani bane ana expect wanda duka zai yi tambaya cikin wada ko ina ka je yankunin na neman unguwan da ake kiran shi kaza ka ce bina sai ka ce nagode don baka sani baka gaya ma amma she ke ta tambaya aka gaya shi kace yayi gaskiya bayan wannan ya tambaye annabi ya Muhammad mal ai tambaye ce ya kai manzo Allah menene imani menene imani to wurin nan ni karatun mu mako da ya wuce zan ba manta ba menene imani she annabi sallallahu alaihi wasallam ya amsa الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره ما زال لا amsace imani شين أن تؤمن بالله شين ka الله جسكيا wa mala'ikatihi ka yadda kamar Allah na da mala'iku wa kutubihi Allah yana da littattafai da ya sauko cikin duniya wanda ake jin maganar shi yi aiki da shi a shiga aljanna wa rusulihi Allah yana da annabawa da ya aiko wal yawmil akhir ka yadda da ran tashin kiyama wa an tu'mina bil qadr ka yadda da abinda Allah ya tun ka yadda da abinda Allah ya tun zana ya aji khairihi ko da abin alkhairi ne ya same ka ka san Allah ne wa sharrihi ka yadda da abinda kuma ya same tun same ka bari ya hausa da dai muna clear ka yadda da abinda ya tun same ka domin dai bai same ka ba kiran shi kaddara sai ya same ka in abin bai faru ba kiran shi kaddala sai ya faru ko da alkhairi ne ko sharri ne ka ba Allah in alkhairi ne ka ba Allah ka gode ne in sharri ne ka ba Allah ka yi hankuri wanga su ne arkanil iman muka fara karatun su daya bayan daya inda lokaci ya kare da mu shine an tu'mina billah shine kai imani da Allah kai imani da Allah kamar shi ne ke da halittar duka kuma shi ke da ikon kowane halittar shi kuma shi ke jujjuye lamuransa arziki hannunsa mutuwa hannunsa halitta hannunsa halittu hannunsa aljanna hannun Allah wuta hannun Allah Shirya, hannun Allah bata hannun Allah in na ce shiriya hannun Allah ma wanda ya neme shiriya والذين جاهدوا فينا wanda ya yi kokari ya gane anya na yana kokari bai da ize yana kokari ya samu shiriya kamar da kuka yin ga neman hanyar shiriya kuka zo ga jahadu fina ya san shi mai zina ne amma saturday duka yana nan ga kuma ya san malam ya faya eh bai neman inda za shafa mai yana taba yana jin ana fayayen taba amma saturday kaka za cok masallaci a faya mana a yi maganan ne ke yi a maya koma next jahadu fina yana kokari ya samu shiriya shetan kuma ya kiya Allah ya ce la na subulana na fosin shiryar da shi wanda kuma ya nemi anyan bata na batar da shi sai sa mutum duke gane komai da ke cikin rayuwa na Allah ne wanda kuma ke da wanga ababai duka wallahi ya kamata a gode ne. wanda ya halitte ka cikin ciki manka ya da ke ranar fitowa ba ba sarki shi Allah Allah ya ce masabila sabila tsara. na bar hanyar da ka bi ka zo duniya ya yayi very easy domin akwai wani ruwan kubewa kamar ruwan kubewa kamar balun wannan ni ke bar wannan abu ya fashe farko ya fito to cikin wannan samsin da ka bi ka fito wallahi mace bata je ta haife mace bata kai ta haife mutum ba mace bata kai ta haife mutum ba inda mutum ke bin ya fito bai fi eh, bai fi mutum ya fito ba eh na yadda mutum ya yi fito wuri amma wallahi mutum bai yi koma wuri sai dai mutuwa bai yin ne mutum ya fito a tura kanshi bai yin layi ta mutu amma ya fito Allah ya cika ku yi wahalu thumma sabila yassara na ga ranar fitowanka ya kai ṣe na bari maka izi ka fito da ka fito kuma ni na halice sama na halice kasa sama ina soko da adiri she kasa kuma fito da abinci ka ci bayan ka ci ka karewa zaka gode ma ina baka iska kana shakawa in dare ka gaji kaman ka mutu cikin rana shin wuce da ranan shin kawo maka dare saboda ka futa in ka tashi da safe kaman ba kai ka gaji jiyan nan ba ba ka yi aikin na an biya bayyana alkaci amma da safi ya samu strength Waje al'nan laila libasa waje al'nan nahara ma'asha Dukkan da na yi maka firi ba life bill ba rana bill kuma shi ke bright duniya duka to wanda yi wanga duka ala lawul khalq wal amr ba shine wanda ke da halitta ba kuma ba shine wanda ke control komi ba to wanda ke da control wanga wanda ya maka wanga alkhairi ya cancanci thank you ya cancanci na gode domin yana cikin butulanci mutum ya yi maka alkhairi baka ce ka gode ba ke butulu ne Allah ma ya fushi da ke to Allah ya yayi wanga duka menene godiyar shi ne mu mishi ibada ya kare shi ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa abudu. ba mu halce aljannai da mutane su zo duniya ban zama fashe zo su yi mini zo su yi mana bauta ya ku bayi Allah wanga ne an tu'mina billah kai imani da Allah amma ka make sure bi tauhidir rububiyyati thalath da tauhidi na mikar da wuya a ba Allah duka ka ba Allah tauhidin rububiyya aka tambaye ka waye halitta sama da kasa waye halitta teku waye rago waye shanu waye kifi ko mu ce waye dabbobi ya aje dabbobi wurin ajewansu inda bai yi wasu rayuwa da mutum kamar maciji da zafi. ya ba mu wanda zama mu yi rayuwa da su kamar kaza da su agwagwa wanda zamu yi mu control she ba mu gaji cikin gari wanda ba mu yi mun gudu shi yace ku ku saura daji la ilaha illallah la ilaha illallah fatabarakallahu ahsanul khaliqin shi ne tiyo shi san ran mutun ya gan zaki bai ya zaki kuma ya gan mutun ya neme She yace saura cikin daji wanda zamu yi mu control she yace ku zo ku rayuwa da mu ba ka gode ma Allah ba Allah ya shi yasa in mutum bai gode ma Allah ba jikin shi na jahannama ne domin Allah shi yayi Allah shi yayi rago yayi shanu she ka doki itace ka sa kasa shi soko da adare buga itace shi zama rogo Shaka ka ja ka ja itace she wani abin nauyi aka ja she fito rogo kenan aka za ka sayar nima she ka sai ka fere wani kuma ya tashi yana nan kana da kana aka gama shi aka nika wai maiwa aka mashi aka cire ruwan nan aka yi maka zonko aka yi maka biya aka yi maka koko she ka sha da safe da rana sha ka fere rogon nan kuma aka yi maka sokora she ka ci she ka doki bawon rogon da dusan nan ka gama ka ba rago da shanu cikin gidanka shi ci yayi kato yayi fresh ragon yayi fresh sai ka yanka ragon kuma ka kuma yi sokara kuma amma ke kana da mata ragon na da mata kana da feelings ragon na da feelings kana kwanar da mata ka samu sha'awa ragon kuma yi the same thing ka aifi ragon ya aifi shi ka ci naman ragon ragon nan duka ya zo maka bauta inda ragon yayi fresh ke ka ciwo kewa zai ci naman ka shi sa wannan ragon nan ran tashin alkiyama in ya yayi ma rago da shanu da kaza wallahi in ka ga rago da rago na fada su je bayan su gama su je bayan su gama shi nan gai fashe ka zai ci ci ci wallahi duka an rama sun yi sabi an bar su rama ma juna ragon ne fi wani rago karfi ya rama kazin ne fi wani karfi ya rama maciji ne ci zama shi maciji ya rama banda dabbobin da ke cin juna wannan abincin su kenan ba su ramawa ka gane zaki ci rago wannan abincin zakin nan kenan in sun rarrama sun kare sha Allah ya ce su zama kasa muna kallo shi su zama kasa ya kare case close ba su da aljanna ba su da wuta dabbobin duk ba su da aljanna ba su da wuta wurin ويقول الكافر يا laitani كنت ترابا shi mai zai fara tuna kamar shi ma yi sakawa ya bi kala ya zage wani ya cuce wani ya kashe mutum ya kwace kasan wani Wadanga sun rama sun zama kasa she kahuri ya ce da ni ma na zama kasa sha ce sam Allah bai yi don ke ka ci naman su ke ba ci naman ka ba naman ka wutan jahannama jama'a Allah dan dole ne mu yi ma Allah bauta ina ba ku kwatanci kadan cikin abin da Allah yayi eh shi sa ko aya cikin Qur'ani wanda mai tunani yayi tunani ya ji tsoron Allah kamar ana ana yi ma jesus bauta ana yi ma mutane bauta ana yi ma ruwa bauta ana yi ma aljannai bauta ana depend kan aljannai an bar Allah Shi Allah yace hadha khalqullah ma za خلق ladina min duni. Allah ce ya kuke mini haka nan ba ku min bauta ba ku tsoro na ba ku da hope kai na na yayi muku kuna zuwa wurin aljannai da ruwa da teku da mutane da malumma da wadansu mala'iku da wadansu annabawa kamar isa haza khalqullah to ga abin ni Allah na halice shi sa nace ku mini bauta shine sama shine kasa shine teku shine mountain shine kifaye da ke cikin ruwa shine ni na yi wannan doka da iska fa aruni ku gwada ma nima ma da khalaqa alladhina min dunihi abin da kuke bautan me shi ya halice me turun garin ka ya halice jama'a mu yi ma Allah bauta shine an tu'mina billah mu yi imani da Allah tafsirin shi kenan na biyu annabi ya ce wa malaika jibril wa mala'ikatihi wurin za mu yi karatu yau wa mala'ikatihi sannan mu yadda da mala'ikun Allah wani ya ce mu yadda da mala'ikun Allah kamar su ma Allah ne a'a abin abin da ake neman wurinka an tuqirra bi anna lillahi bi anna Allah ta'ala lahu mala'ika shi kai musulmi ka yadda in kana son ka fita matsayin musulmi ka ke matsayin mumini ka yadda cikin zuciyanka yadda na baka shakka sam kamar mi kamar Allah madaukakin sarki yana da wani halitta yana da wa'isu halittu ana ce musu mala'ika eh jam'u malak shine malak ko mala'ika shine mala'ikun Allah ka taɓa gan mala'iku a amma ka yadda na gaya muku kumanta ka kumanta na ce arkanin islam rukunonin musulunci ka yi la ilaha illallah ka yi sallah ka yi azumi ka yi hajji ka yi zaka ka yi layya ka yi aji ka yi azumin ramadan ka yi hajji gidan Allah na ce wannan physical bauta ne wannan bauta ne wanda yake yana nan fili in kana sallah mun sani kana da kuri kana sai da zakka mun maka shaida ka je haji mun ga alhaji ya zo aji ya ta zo Allah ya karba da wannan mun gani amma in ka zo wurin imanin nan shi na zuciya ne na yi bayani last week imani na menene cikin zuciya shi yake ba shi cikin fili don imani da Allah cikin zuciya ne wa mala'ikatihi ka yi imani da mala'ikun Allah kuma shi ma cikin zuciyanka yake ba mu gane ka imani ko baka imani ba ka yi imani da mala'ikun Allah amma cewa ka taba gan mala'iku a'a amma ko ji da kyau Allah na da wa'insu halittu ana ce musu mala'ika wannan mala'ikun na halittu ne na mu Allah Allah ya gaya mu da cikin Alkur'ani yace wannan mala'iku la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ayan ne yazo da mala'ikun gaba daya yace يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم ya ayyuhal na amanu ya ku taruwan mu'minai ku an kum ku kiyaye kanku wa ahlikum nara ka kiyaye kanka da iyalanka matanka da yarenka ta su kai ka wutan jahannama in abin da ke da ban tausai ma mai aure in yayi aure ya kare ya kare makan shi bai domin da bai yi aure ba in ya bar duniya za mishi hisabin kanshi shi kare. amma ranan da ya yi aure in ya bar duniya in ya mishi isabin kanshi an kare aka ce sai da aljannan ka na karbi ta ka sai nan ka kwalifa na gode karbi yi maka na matanka kuma kana cikin waɗanda suka yadda ni ina son mata na sa wig ina min kyau wani ya sake matan shi wai tana live da shi kaman wawiya mene laifinta ni da ita muka yi fira laifinta ne wai ya ce ta sa jeans shorts su fita outing takiya abokanai shi suka zo wurin shi kaman john ni don ta bai bude ba shi ya aure ta ina son ta ci mai shorts su fita outing takiya tana kaman kan wannan ya sake ta idonta bai bude ba ta sa t-shirt ta sa leggings skinny kaga iri ta sa wig matanka na laifi ba ta salla ba ta azumi mutane nawa ke tasha zuwa su tayi matansu mutane nawa cikin kuranga me shi zo sallah su ba yayi nafila yayi zikira da buga sis matan shi na kwance ba ta yi sallah ba yaran shi na kwance ba su yi sallah ba yaran shi na kwance ba su yi sallah su ba ba amma wannan yaran nan no inda an buga six o'clock ya ya tayi su je school me yasa baka tayi yaro ka kawo shi masallaci fara sani Allah ai maka hisabin matanka da yaranka in nan kare na matanka sha shikenan ka fadi na in ke ka fadi bata ji ba ka fita cikin kuma malam abin da ke gama ni da mata na yi Allah Allah ka sani sallah ina mata fada na bar malama su yi mata magana mana azumi ramadani ta ta ba shi ina tambayanta ina mata fada har an samu wani wani shi dai tanye matar shi su biya bashi azumi Allah zai ba yi zai bane shi ta ci bashi azumi na haifuwa ko na haila ne wai ya yi tanye ta ta biya binta shaidin ta bar duniya da gangan an tambaye ka batun matanka in ka kare menene kada zaune duba mazaje ku zama mazaje o ku zama mazaje ba ka taba zama kuma namiji shedin kana ya kana ciyar da gidanka kada ka kontrol matanka don Allah ya ku anfus ku kiyaye kanku wa ahliku da matanka da yaranka nara kashi kai ka wutan jahannama mutum na kallo matan shi ta mutum na kallo matan shi bata yi sallah ba bata biya bashin azumi ba yana kallo matan shi ta ci loan ta karbi loan ta sa cikin aiki bai ce ko ba yana kallon matan shi ta yi dunki da ta wurin wasa mamman duka na waje matan aure yana kallon matan shi ta yi shiri ta cire gashinta ta dibe mayafi nan da abuyoyinta bai ce mata ko ba yana kallon matan shi ta yi dunki dunkin ya mashe ta shefinta duka ya fito bai ya ce bauyan Allah bauyan Allah ci tsoron Allah abinda kika san ga bai dace da addini ba balle matan aure bai fadi ko ba har a samu wani katon banzai na ba matan shi fans ina jin daɗi kan matan shi ta ahlikum an tambaye ka batun matan ka wallahi abin ban tausai da takaici kawai amma dai matan kan nan mutumiyan kirkini ta yi ibada shi kai mutumin banzan ita ba tambayan ita batun ka da an ba ta tikita aljanna shi ta ce wuce wuce a ce mata wuce kake gira a shi wuce amma kyan ba ka ka gira ta a duba ko ta bi ka ku shiga aljanna tare ko kun bi ta bi wutan jahannama la ilaha illallah walladina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim wanda yayi imani da Allah sai matan shi ya bi shi cikin imani ina ya yi matan shi nafila cikin dare matan na ya tashi shi nafila cikin dare Allah ce na gama su cikin aljanna shin bar ta zama sarauniya ita ne shugaban matan hurul ain tana cin sarauta kansu da mita ta samu ta da bauta su su samu aljannan firi amma ba ku yi daidai ba ka bi left ka bi right ko ta bi right ka bi left ta bi hagu ka bi dama kamar da fir'auna ya bi left asiya ta bi right ko ne eh fir'auna ya bi left shi asiya ta bi right tana aljanna kiyama za yi ma asiya aure maybe in wani momini cikin ku ya yi samu asiya ko dai Allah ba su da hofa annaba maure su ba su yi aure ba kiyama Allah ya gama aure haka an eh ba an da daura aure kiyama Allah ce wa zawwadnahum an daure maka aure Allah ni wakili Allah ni shaida ta bangaren ka Allah ni wakili Allah ni shaida ta bangaren amarya na rasa da Allah na rasa da Allah namiji guda mata 70 wani baban sofowe mm. aka ce ba mai shiru tsofo wallahu akbar sai sama abin suka duba shi a ba mafi uku baban da na da gaske ka san me yasa eh don shi ma mai da shi samari shiga aljanna Zama Allah ya ba mu aljanna ami karbi yin shi da aiki Allah ya ce an fusa wa alaikum nara nara na ha? wannan wutan nan abin da zai bar wutan ya kama wutan ya tashi annasu wal hizara lokacin da aka zuba mutane cikin wuta wa kuduha abinda zai bar wutan nan ya kama ya tashi shine annasu in an zuba mutane sai wutan ya tashi mutane ne petrol nan mutane ne kerosene wal hijara in aka zuba duwatsu kuma sai wutan ya tashi to wannan ma ya bar wadansu sun ji tsoron Allah dan suka ji ayan sai suka ji tsoron Allah shalle ce alaiha wannan wuta kuma cikinta mala'ika wa ko su mala'ikun wutan jihannan. ghilaz aka ce ghilaz masu tsanani, difficult ba halice mishi dariya ba balle ya dariya kada ko cikin mutane maka na. amma ko da ke na mutane wanda ya yi dariya eh, at least ko da so guda bai yin too amma wannan mala'ikun nan ghilaz masu tsanani. ghilazun shidat suna sani ne suke abin da Allah ce su yi aka ce mare sai america suna nan kamar sojoji do before complain shidat Allah ce la ya'sun Allah ba su taba fi'l Allah ba su tambayan Allah question ba su saba ma Allah la ya'sun Allah ma amarahum in Allah ce malakuna ku yi mai ima wa yaf'aluna ma yu'marun to almuhim abinda muke so cikin tafsirin nabi alaiha mala'ika Allah wai cikin wuta akwai ne mala'iku ke kai yadda kama akwai ne mala'iku ya kare ka yadda ka nan amma mala'ikun nan kuma in an ce mala'ika mala'iku su ne halittun ubangijinmu Allah madaukakin sarki wanda ubangijinmu Allah ya halice su halittansu daban da namu rai mutum rai bai rika ganin mala'ika shi sa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cikin wannan tudu yake boyewa saboda makka duka turu ake bauta amma common sense hankalin annabi na gaya mai kamar wanda bai zama Allah amma wani ne Allah nabi bai sani ba shi bar mutane shi dai na saurakan tudu bai su shiga tsakani don daga giya shi turu wurin shiri ya zo mai annabci ya zo mai mala'ika jibril ya kawo mai sakon Allah shine ikra read ma ana bi kari bayan karanta komai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji tsoron sifan da ya gani don ba normal bane mala'ikan ya soko kanka yana rufe maka duniya duka ne yanzu ka so dai wai zan mutum ya mutu kowane gawan ya mutu kaga ido shi na bude samanzo Allah ya hore mu in ka shigo bayan gawa ka tabbatar ya mutu doctors kuma suka confirm kamar ya mutu domin ce a bari biso she doctor yayi eh ku bari bari repeat wuri su bari babban laifi ne kuma babban kuskure ne a ce wani ya rasu cikin gida ba hospital ba gida kowane sofo aka kawo kowane malami aka kawo karyan ko ba manyan suna da experience suna da suka gan suna a bar wannan in baban ya zai duba aka manya suka duba dole dole a kawo dokta dole na ce a kawo dokta ku ji tsoron Allah ya zai confirm mutuwa saboda wai su mutane na dogon suma wai suna fall koma wallahi an bisa ma mata dewa akwai mai ginin makabira ne confirm muna wana bisa wani su gawaye a tashi da safe wai suna gan kaman gawan yi gidigidigi ne kuma mutu Kamarin ya shishe sun dewa na yi wallahi kaga mai siya ya tashi ina kokari ya ya to bayi wankan gawa gawaye sun tashi ba ina tambayan ku cikin mamoyi ne ma duka ai wankan gawaye an yi wankan gawa ana cikin wankan gawa ana sa likafa ne falka wallahi lazim kuma ni na guda ni na ga guda ana wanka ana cikin wanka gawan ta yi fuci ta juya ta sake annunta ta kawo kuma ko da aka kira mu da mun kaje muka organize ambulance sai zo doke ta mu wai malam ya zo na mashi na mashi na duba na tattaba kirji na yi komi na duba sam na cakawa kawo ambulance shi da muka koma hospital suka confirm shi muka kawo wuta kuma wallahi cikin wanka sa dole ni na aika sakon ga cikin gaske tv da facebook dole ni idan mutumin ka ya bar duniya ko ya ciwon ya bashi wuya kawo doctor je ka kawo doctor ko nurse a zo a auna kirji da annu a confirm ka ya mutu don mutum na iya soma kuma dan ga ya muku wallahi aljannai suna iya mashe fucin mutum in an bisa su saki in ni na mutu sai dai mutuwan serious one in dai normal ku andumi Allah ku je ku kuma da mini rukiya tuna oh nace aljannai na iya mashe fucin mutum a season shi na sihiri na boka ana aikowa ka mutu kaka three six hours kana baka fuci an bisa ka sun saki wallahi suna yi Allah ya mu da yan sihiri shi sa sako na shine in mutum ya bar duniya cikin zango annabi ya ce bisa na sauri aka nan ni. amma na ce bar doctor yi ya confirm ya ya aune ya aune sai malam mun rasa mutum shi ce to mun gode sha rufe zali ya kare amma ya ka sai ni sha kulle idanuwan wanje annabi Muhammad saboda idanuwan na kallo wannan halittar mala'ikan ina kallo fa bai ganin komai cikin duniya shi wannan shi yasa annabi ya gure ni ya zo gida amma duk cikin hadisin ga da mala'ika Jibril ya zo ma annabi mutum ya gudu ya eh, yi fargaba bai fargaba ba to wallahi kowa ya ga mala'ika nan ga ranar kowa na zuwa amma namu ne wazi mu yaushe ne wa mala'ikatihi mumini ne iyadda da mala'ikuwa mala'ikun Allah kamar suna nan wannan mala'ikun nan kuma Allah ya ba mu labarin su cikin alkur'ani Allah ya ce alhamdulillahi fatiris samawati wal ard جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم سورة الفاطر آية 1 التي الحمد لله فاطر السماوات والأرض godiya ya tabbata kan Allah wanda fatir ay khalik wanda ba wani abin da ake ce mishi sama shashi yayi ma'anar halitta kenan yau ruwan ga da botulun ga ruwan wani company kenan ba mu son mu yi musu advert muka cire su kuma su biya mu ba amma ruwan wani su suka fara yin ruwa da eh, su suka fara yin ruwa cikin roba an riga yin su Allah ko dai isaba ba ce sun halice sun kofi ne amma ka ce fatir wanda yayi abin da ba kofi shi ba photocopy shi ba taba yi irin shi ba shine halitta Allah ce fatiris samawati wal ard ni na halitta samai da kasa ja'ilil mala'ikati rusula shi na kawo mala'iku na halitta mala'iku rusulan su zamo messengers su zamo manzannai wanda zai ta ba su sako tsakanin ni da su da mutane uli ajniha wannan mala'ikun na wannan mala'ikunan nan uli ajniha halittu ne waɗanda suke da fukafukai ko suke da fukafukai ko ausan ku na nima nan ga namu na ni da kai muna suna da amata da wannan na yana wani kowa yana na fukafukai kowa ya confuse isa yan ji mu nisa ku understand mu inda muke rayuwa kenan ba ce ma fuka ba ce ma eh, fukafuki amata amma mu nan kowa bai fahimce ni ba ce kadan yaran kun gani aka ce yana da amata wa matan susu isa yin mu na hausa mu nisa ku yi mana gafara da Najeriya da Niger su yi mana gafara wayan mala'iku ina son ba ka yadda kamar mala'ikun Allah suna da ni suna da fukafukai wanda suke tashi wanda kamar da su suke tashiwa Allah ya ce fukafukai nan kuma akwai mala'ikun da ke da masna akwai da ke da nanga biyu nanga biyu wa thulatha akwai da ke da mata nanga uku nanga uku wa ruba'a akwai da ke da mata nanga fudu nanga fudu yazidu fil khalqi ma yasha wanda kuma zan aike shi ni san na so sau na yan kara mai fuka-fukai kuma yi sauri ya kai inda nake so aike shi cikin tafasi da yadda malumma ke fassara eh, fuka-fukan mala'iku wannan amatan ko fuka-fukin mala'ika in ya bude guda da guda haka ya tare maka duniya girman da Allah ya yi su da design da ke jikinsu da sifan da ke jikinsu Allah wani na yi wannan halittu wannan halittu kuma da ni Allah na yi ya zidu filkal kuma ya sha ina kada cikin halitta ne da na gada dama ko mutane ma kanan ne kai ya samu ga namiji ga namiji amma karfin su ba guda bane ko ne bodin su ba guda bane kyau su ba guda bane muryan su ba guda bane sawon su ba guda bane Allah na kara ma wani ba wani na da Allah ina kara cikin halitta yadda na ga dama Allah ya ce inna Allah ala kulli shay'in qadir ubangiji mu Allah ne ubangiji wanda ke da ikon komai isa yanzu hakan ga ina kokarin sifanta maka mala'ikun Allah saboda ka tashi wazi ka yadda kaman suna nan ko da baka taba gani so suna ne suna nan rashin ganin wani ke baka taba gan wani ba bai gwada kaman baka yadda da abin da ko dai kana da hankali kamar da yaro ya tambaye titan shi titan na kiyawa kamar ba Allah ne wanda ba ta bugan Allah ba ce yaro kankani class 1 ya tambaye kana da hankali kana da common sense titan ya ce eh ka taba gan hankalinka wai a ah, baka da hankali baka taba gan hankalinka ba ka san kana da hankali ba mu taba gan Allah ba mun san Allah na nan akwai mala'ikun Allah ina mini kamar da muke bayani lokacin kira sallah na wucewa amma lokacin sallah bai wucewa bai shi yana da sau shi yasa da zamu kirga yanzu wannan mala'ikun ubangijin mu Allah wanda Allah ya yabe su yusabbihuna lahu bil layl wannan mala'ikun nan cikin mutane cikin mutane muna da mutane da ke yi ma Allah ibada ko shi muna da mutane basu mi basu ibada amma cikin mala'iku bamu da wannan in ce wanga mala'ika ne duka suna bauta yusabbihuna lahu bil-layl suna salkaka Allah dare wan nahar suna salkaka Allah kuma da rana wa hum la yas'amun suratu fussilat fussilat aya 38 wa yusabbihuna lahu bil-layl suna girmama Allah dare wan nahar suna girmama Allah da rana wa hum la yas'amuna basu taba gajiya ba la ya mallun ba su gajiya wallahi akwai mala'ikun da suka yi rukuyi tun da Allah su tashi ba tukuna eh kuma na ce mala'iku sun yi rukuyi ba su tashi ba adadin su yafi mutane nan ba su yafi mutane almalu su da kawani ba mu understand baka understand don maka da imani ke bakin kamar ci baka kuda sun fi mu yawa ba kuda kuda ba su yi mu yawa ba aje abin da aje abin da ya bata ka duba zuwa da su yi ai halittu ne duba tina kun dushe fashe tina kun ke fito ciki ka kai su yawa ka karin baka wahala duba ge mage ko in sun taso ta seven face duba inda suke rufe muna gari an fi ka yawo to na kun da Allah ya yi su yi rukuni ba su tashi ba yau ko ba su gaji ba akwai ne suka yi sujjada ba su tashi ba yau ko ba su gaji ba akwai ne ke shiga su yi sallah su fita suna son su komo la'asar ba su kara komo shi kiyama wadai sun wuce ken nan lima ya ja sallah su ba wani half page kuna complete lima ya karanta sura lima ya karanta qur'ani yana ba mutane sallah su ba sai lima ya karanta gaba da baya paper guda ya zama confusion wallahi wanda bai bi sallah sai sallah gida wanda zai zo masallaci blame lima don ya ja ba mu ce ku ja ba sallah su ba kwata kwata ne gaba da baya saboda wanda ya tashi ya lalle zo samu ya samu sallah yana da zafi ka tashi sallah asuba ka samu sallah kamar mutum ya karanta sallah asuba kamar suratul muluk ko tahrim ka komple ka ce ke ke musulmi ne amma addini addini muna da dadi ko in baka ya kai sallah gida ka bar mu'minin ke sai suna sallah suna kuka ka duba ball 45 45 ka duba ball 45 minutes 45 minutes 90 baka gaji ba ba ti kowa ba world cup aka je 15-15 kuma kana sai ba ti kowa ba still aka je penalty kuma kana sai hana tashi match banda laifi baka samu lada in ka duba ball ku ji in ka duba ball in ma ka samu laifi ko ba baka lada don baka duban ball ba ka lada ko dai isa duban ball ba lada ciki yayi kuma ba laifi ciki amma 90% sun doki laifi wuri domin ya zage player players ga ga ga, ga shi ga go players ya yari kama ya samu wajen ya zage shi da su shigo kuma referee ya fure ya zage referee shi kadai ya zage players shi wawa ya zage referee man shi referee ya fure go lesman ya ka ba go bane man ga Allah baban shi cikin duban bawal guda ya yi magana basa amma ya zo masallaci ya gaji ka annahum humurun mustanfira in suna waje suna da peace of mind yana waje yana fira yana jin daji ana fira boys boys politics attire yana jin daji in ya shigo masallaci ya gaji ka annahum humurun mustanfira farrat min taswara da an yi sallama suna gudu masallaci kamar yana biyu su kamar da ya zan biyar rago igan layon zaki yana gudu a yi sallama na su gudu yana waje yana da peace ya shigo masallaci bai da kwanci hankali ya na limani a ta da ya kamo a ah, ah, ya wani yana jan mutu ma. je waje ka bar muminai su yi sallah zama mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah malakuna ibada ba su gajiya mun kira sallan mun kare she mu duba kowane mala'ika da aikin shi muna so mu kirga uku kawai don mun yi wa mala'ikatihi wa kutubihi she next week wa mala'ikatihi wa kutubihi she next she mu wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tumina bil qadr in mu ya mu gama duka next week amma yau in Allah ya da mu yi wa mala'ikatihi wa kutubihi da mu zo mu duba mala'ika wani mala'ika ya doki nauyin zuwa wani mala'ika Allah ka aiko shi da mu? wurin annabawa ya kawo kamar attaura injila zabura qur'ani wani mala'ika ne aikin shi wani mala'ika ke soko da hadiri wani mala'ika ke kashewa akwai mala'ikun na Allah gwada muna ayyukan da suka yi mai ya so mu duba wannan sannan mu shiga wa kutubihi ubangijinmu Allah ka fahimtar da mu addini Da <laughs> sorry suggest na repeat na short ya so ka cire ka sama kanka ko da na na na yi kamar zuran fara mai mai sallan shi saboda ka cire wuri ka sa cikin da shi ne daidai domin ba ka zo ba ina magana na rufe kamar nasu saboda ka zo shi a beginning ka sa and surrender all earth. jama'a an kira sallah kuma da ku yi ma annabi salati allahumma rabba hadhihi da'wati tamma ina manta dai mishi dai mishi wani zai yanka ya ya fara shi ko ka san na

الحمد لله الحمد لله رب العالمين وكفى والصلاة والسلام على رسول الله الكريم سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واتقى يا كريم واغفر لنا ولوالدينا ولمن علمنا أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan mun gode ma Allah muka yabe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fiyayyen halitta wanda ubangijin mu Allah ya aiko shi ya fidda mutane cikin duhu na jahilci ya kai su zuwa ga aske na ilimi muna tabbatar muna shaida a wani da ya kamace a yi masa ibada shi Ubangijinmu Allah. Ubangijinmu Allah madaukakin sarki shi kade shi ne abin bautawa da gaskiya dukan abin da ake bauta koma bayan Allah bata ne Ubangijinmu Allah ka ba mu shiryan. Har wa yau muna cikin karatunmu game da arkanil iman, sabida mu fita matsayin musulmi mu zo matsayin muminai don ni dai gaske ban taba ji ba kamar Allah zai aje doka a yi mishi wana ce ce musulmai ya ku musulmai ya ayyuhal ladina aslamu ya ku taruwan musulmai ku yi a azumi hajji zakka dukka batun mumini to ya kamaci mu fita cikin musulmi muhimmi mu zo matsayin muminai she muke nuna a kore su ababai pilas in kai ya kari kasu da karfi ka zama mumini shine kai imani da Allah kai imani da mala'ikun ubangijin mu Allah cikin mala'ikun kuma Allah ya rama kowa aikin shi mala'ikan na Allah yaran ku ji da kyau mala'ikan na Allah ke aiko shi da wahayi ya zo ya gaya ma wani annabi ba annabi mu kade ba annabawan nan duka mala'ika guda Allah ke aiko zo ka gaya mai zo ka gaya mai zo ka gaya mai sai ya zama littafi mala'ikan da ke tsakanin Allah da annabawa ake aikansu ake aikan shi wurinsu mala'ika guda eh aminu wahyi sama shine wanda Allah ya yadda da shi ina rike da amana daga sama tsakanin shi da mutane ayi ko a bari ina annun mala'ika jibril da aikowan Allah ya gaya manzo shi sa mala'ika jibril shine mala'ikan da Allah ya zabe shi cikin mala'iku nashi ne yi ta kawo sako wurin mutane ya kawo sakon Allah ya ba annabawa a zana ya zama littafi a yi aiki da shi ko a bari mugu Allah ya ce man kana aduwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbik nazzalahu ala qalbika bi idnillah مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين صدق الله العظيم wanga suratul bakara kenan aya 97 wanda ke nuna kamar malaika jibril shi ke kawo wahayi kowane malaika ko aya wanda ke nuna kamar aikin malaikan nan kenan ba story book muke yin ba domin yarantaka mu da muka tashi akwai da su ababai inda aka rene mu da shi muka yi girma muka yi da haka nan amma mafi yawancin ababen na story ne cikin story book muka gani bukun ba da labarai cikin muka gani gata nan gata shi sa in dai za mu yi magana yau shi mu kawo aya ka san wanga aya ne kamar da kuke cewa Allah ya ce ma annabi Adam da nana hawa la takraba hadhihi shajara kasu kusa da wannan itace itaciya ba ka ba sun cuce kansu su ci komi su sha komi su bari itace guda she shetan ya lure su suka ci amma ka tambaye kowani yaro mai suka ci ya ce apple apple zai ce maka wanda story book ne ba apple bane sun ci itace wani itace malam muna so mu sani ba mu sani ba mu duka amma wani itace suka ci eh amma mu san wani itace ba shi in mun karanta shi mu ka maka aya aya suratul البكرة aya 90 nawa 7 Allah ya ce man kana aduwwan li jibril wanda duka ya zama makiyin makiyin malaika jibril a malaika jibril na da makiyi eh malaika jibril na da makiyi wurin yahudawa wanda wani malaika daban ke so ko da wahayi Ƙur'ani, wallahi da sun imani da annabi wani ya ce maka malar razaka na bani aushi ka relax malaika jibril ma na bashi aushi. ko dai yasa wani na baka haushi za ko na hausan da ke bani mamaki Allah cikin ya hasada ya hasada dan kiyayya dama kun san mutum na yaki mutum kan manza. har shi da kai shi na fadi mutane kuma malam kika kan banzo kuma yana gaya mutane wallahi baka ya raka da shi ba ba ku gamu wurin yari ya ka aure ka bar shi ba ba ku taba yin harkar kudi ka kwace hannun shi ba ba ku taba zama kan kujera ka ce mishe masa ba ba ina dai ganka ni kawai ana baka yabo she daga baki wallahi samarin ga ban son batun shi wallahi ajiyan ga sister ga ban son ta. ba ta min kombo amma ban like ta ni kawai <laughs> ba ku taba jin wani hausa ba eh ko ban dai Allah na kai nan ban san me bane amma ban dai diginta. Allah ya yi ka ka digi wani to man kana aduwwan li jibril wanda zama makiyin jibril wanda zama makiyin malaika jibril ba yahude na wallahi wai fa innahu nazzalahu ala qalbika ba malaika jibril suka kibo qur'ani suka ki Da me shi malaika jibril na shi shi messenger ne kawai shi yake shi ne kawai nazzalahu ala qalbika ni ne wanda na aiko da mala'ika jibril ya zo ya baka wannan aya kuma na soko shi cikin zuciyan kai annabi ne ka shiryar da mutane me sai bi idinillah da izinin Allah musaddiqan qur'ani ya zo ya gaskata lima bayna yadai littattafai da suka wuce nan qur'ani ya zo ya tabbatar kamar sun faɗi gaskiya wa huda qur'ani ya zo shiryar da mutane wa bushra lil ayanga wa bushra lil musulmin, wa bushra lil mu'abatu imani muke yi qur'ani ya zama abin ba da labarin farin ciki game da muminai qur'ani ya zo ya ba da labarin good news game da mumini da mai zan malaiku idan idan annabawa suka shiga aljanna shuhada suka shiga aljanna waliyai suka shiga aljanna muminai ke bayan annabawa da shuhada sannan za fara tattone musulmai ana ko a duba wanda za a consider domin musulmi kare kare kare kariya kare kariya, giya ya sha giya kare sha turamo ya sha turamo ya yi sallah ya yi sallah kare ya zumi ya yazu ya gama duka ya gama duka jama kuma da wazin ga dauka kamo mu fita cikin musulmi mu koma cikin mu'minai dama Allah ka sa mu cikin mu'minai idan ayan ga ya nuna mana kamar malaika jibril shine mi shine shine wanda ke soko da wahayi ayan ga ya gaya mana nace suratul bakara aya nawa 97 Allah ne ke aiko shi da wahayi sayirin nan mu zo ina suna da yawa mu zabe kadan za mu duba cikin mala'iku ko da kin nace mala'ikan mutu wannan kowa ya sani mala'ikan mutu shine makiyin kowa kuma ya zo maka Allah ka sa mu kare lafiya sai muna da mala'ikan da Allah ya ba shi aikin karban rai mala'ika jibril bai san wannan ba mala'ikan da Allah ya ba shi aikin karban rai shine mala'ika mala'ikan mutuwa sunan shi ya zo nan malakul maut wanga mun ce mala'ikan jibril wanga mala'ikan mutuwa ka bar shi haka nan sunan ya zo kan mala'ikan mutuwa haka qur'ani ya mai shi wa mala'ikan mutuwa qur'ani ya ce mala'ikan mutuwa mu bar shi haka nan kamar yadda Allah ke Allah ke gaya mana cikin suratul sajada suratu sajada aya 11 goma sha daya Allah ya kira shi wa mala'ikan mutuwa inda Allah ya ce kul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum kul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un Allah ya ce dan lokacin ku ya kai na rayuwar duniya duba duniya aba duba duniyar. na na wazi yadda nake wazin ga no aka cikin ga no haka classmate na mala akida ke wazi ga teburin shi haka no yake wazi kujeran shi ne haka no yake wazi a cikin no littafin ladari ko dai yau da tafsir da mun je mun gina kabarin shi me ba mu ga mutum wuri haka ne ma wannan story wani post wani post video a jishaibu metro tv shi na fashe da kuka a jishaibu la ilaha illa kasa ya ci mutane na yi wazi na kare za ni gida in ci abinci in yi wanka in relax in yi abin da zan yi in tura lori in je nan in shiga fili in je nan ke maka ci ka sha ka yi aure ka rana guda ya tawaffakun malakul maut malaka mutu ya zo doke ka menene allazi wukila bikum wanda aka bashi aiki ya yaka nan wukila an dibiya mai nauyi wukila an dibiya mai aiki ne ya doki rai amma mala'ikan mutuwa da kanshi bai sarar zaka mutu ba wallahi wanda zai mutu wanda zai mutu gobe bayan sallah so mala'ikan mutuwa bai sani ba shi dai saura kamar wani one seconds ba sai one minute ba wani one seconds ko few seconds sannan labari ya ke shi kamar yau je akra ghana unguwa kaza gida kaza ka doki ranwani. kuma za a shi suna, ana ba shi sunan da sunan manka da babanka da yadda kake bai taba mistake ba sakagan sofuna kwanci daki bai gani bai cin bai shan ana cire mai pampers ma bai sani ba ya gaji ta yi kwanar nan ganta duka yi kurji samari strong guard cikin gida ya bar duniya malaka bai mistake ba ta amince akai domin da Allah na kashe sofofi kade da yan ciwo kade da mu yi barna don zai kamar kai sufa kan ko ne ka gamba heart amma bin na dokan samari idoki budurwa idoki ma jaririn naka yi suna ka kare ya tawaffakum ya doki ran kowa wane doki ran ne malakul maut malaikan mutuwa alladhi wukkila bikum wanda aka dibiya mai nauyin dokar rai shi Allah yace thumma ila rabbikum turja'un sannan abun ubangijin mu Allah za ku koma ku do kun koma wurin Allah sannan mu zo akwai wani malaika kuma wannan malaikun nan wa cikin zan doki ma akwai malaika da ke soko da adare shine malaika mika'il nan ta ka mika'il kace shi shi malaika ne batun adare E Allah ya sa batu ruwa hannun shi yi ruwa mamobi ni ni ni mamobi nan ga ya taba faruwa cikin 1992 93 ban tuna ba muka gudu muka muka sai bakin gota nan kake wurin da ake aje bolan nan ana ruwa nan eh, kamar ruwan nan nima ne ana ruwan serious muna sai naga ba ruwa ba ruwa ran muna cikin rana sai muna wasa sai ka gudu ka shiga cikin sai ka fito ana gwada maka sarauta mala'ika mika'il ke yin wani. shi ke nan. a soko da ruwa nan a bar nan a ba wadanga ruwa a bar nan domin Allah ya ce law fi fihi ma alihatun Allah ako aya ya bace min Allah ya ce inda sama bisa wanda alloli nawa ne da alloli biyu ne Allah sai la fasadata da bisa da an yi confusion Allah domin nin na ya kamata su kuma gane ruwa kuma ruwan na su ko shi ma mobi sai Allah gudan na kamar no yan togo su yi wahala ba samu ruwatun las Allah ka ku da ruwa gana har ma sun gaji an kula kowa ya cika togo yau nawa Allah wasu yi confusion Allah guda ne eh a ba wan hadira a hana wan kamar na yi magana last week duba abin da hadira yi ma Libya hadirin na aka yi magana mu gode ma Allah nan hadirin nan aka yi ma Libya ya kashe mutane 6000 ibatar da mutane 10000 ya share unguwa duka Allah ka ci tausayin mu Allah la ta'khudhna bima fa'ala sufaha'u minna Allah abin da wawaye cikin mu ke yi maka nafto nafto na girman kai Allah ka ji tausayi muka kama mu da su na da mu bi ha na mu bi in Allah zai fight mutan na za mu fara ruwa tsunami teku teku tsunami ruwa ko na iska da ke faruwa America nan kun ga na Morocco ko iska na iska ya doki gidan bisa ya je kasa ego ki shanu na kuwa shanu na kuwa cikin iska bisa mutum ya yi kwana cikin gidan shi libya mutum ya yi kwana last week ya yi kwana yana kwana shi da matan cikin gidan biso da ya kwandishin so ya tashi yana kiyama ba family ba gida bari Allah wa cikin daga kawo mu da shi na ruwan da na fari na libyan nan ko na iska na america ko na morocco nan ko na ta kirayen kasan nan wacce allah zai muna mu bar girman kai mu yi bauta Albarkaci istighfari na kuke ma allah shi allah ke tausayin mu against wanda ke mishi su abu ya samu mutum kaga mutum na so abu ka ce mi subhanallah ya shafa ma Allah dauda ke ka wanke Allah subhanallah Allah ka fi karfi abin da gani ke yi dama akwai mala'ika kuma da ake ce mishi yadda nake gani wazin ko ya kai ba mai muyi wa kutubi shirin mu wa rusul domin mu kare ba ina so a tabbata mala'ikun kowa da aike shi mala'ikan mutuwa mala’ikan maut eh, mika'il adiri eh, jibril mai soko da wahayi sannan ga njoki wa cikin muna da wani su mala'iku ana ce musu kiraman katibin raƙibun wa atid Allah kira su haka raƙibun wa atid Allah ya kira su haka nan su suna su aikin su su zo su zana kana da biyu ina da biyu yanzu haka ina zaune amma ku duba Allah mai tausayi in dai kamar ni yanzu haka na yi wazi in dai na yi wazi saboda bani fans in faɗi abin da kuke so ku ce malamin ga da problem in boye muku gaskiya in samu followers in wannan ne ina kare wazi na zero zero kukun shi ladan ku don komi zai ka yi baka yi class baka da lada class kuma Allah ya san wanda ya yi class. Allah ka ji tausayin ka ba mu class. in dai na yi wazin kuma saboda Allah ne ina gamawa in dai lada na ni, ne 100 ne 70 ne ni, ne hundred, depending on niyya na yau ina karewa na ina karewa no mala'ikan na zanawa gaba biya 100 na ba ku sanda na kare bani kuma na istighfari kara min nafta na sadake kara min na mai iyaye ne kara min kun gane ina yi dai na bani amma wan ati me zai ne laifin nan na ya hold on na kuskure zunga ya gida wani ya ce mishi gida na yi lada na yi aikin lada in na yi aikin lada guda an bani nawa goma ko 70 ko 700 amma in wanga zai zane yana zane ni gaba daya bai shawarar kowa amma in na yi laifi in wanga zai zana shi ya yi shawarar wan ya baro ya yi laifi shi ce mishi gina kadan biya ne mai gafar. don kaka zo ka zana ka share Allahu akbar Eh, wai laifin guda kuma ya yi laifi guda laifi guda ba kara komi amma wai gira gina kadan don maybe ka dago ka ce astaghfirullah kaga wata yare kun gan juna ya dade daga ganta ta baka mamaki ta zo speed mutum mutum ne ya same ni Allah da ya cire ni na dodge don zaka satellite na kanmu na harshen Allah wannan bidiyo ya sami wannan bidiyo ka bar wazi a ni na aibi ana aure kan ana auren kanuwa nan na boki na ji jiki hannu yanku masi Allah ya saka musu da alkhairi kanuwa nan wallahi kanuwa na ina boki video ifta ke ka yayi buki o buki o buki ai buki ne muna yayi kanuwa na sai malai yan kuri tire video malai yan kuri tire video kaga bar mutane su same ka ba kowai san kanuwan ka bane to kana wucewa shiga wata gudigidigidi ta kama ka a tu ko menene ko ai laifi ne ko zai zana laifi guda she da mai ce gira da ka wuce no a me na yin da subhanallah na yi mata tu astaghfirullah she ba zana kuma ba to she ce har yanzu bai ce ko mau she kire ka da ya mebi ya gani har yanzu bai ce ko ba to ke dai zana mai guda sha zana guda eh hadisi ne ana ne sai guda ku sha zana guda amma siwon wanga kai mai ayyakin lada sami sha zana 70 100 sha zana 100 to guda guda nan ma in ayi guda guda guda guda in dai ba turu cikin eh, ko turu ma domin ko turu Allah na yafewa Allah ya yafe masu turun fir'auna ko dai shere mai shi ya mutu guda guda guda guda guda gudan nan in yayi yawa in dai ba na mutum da mutum cikin shan cire wannan in yayi yawa 30 years akwai suna rena laifi ko ina ga laifi na dai ni ban shan wi ban sakawa ban kashe mutum ban kuma ni zina kaji nake in kai laifi guda rana guda wani ya nawa kenan 365 gama shi 30 years shi 30 years ana zaune wani rana ka bullorin wazi ko ka ji wani wazi kan facebook ko kana zaune kawai kai tunani kawai alashe imani ya shiga zuciyanka ka fashe da kuka isa abin da na yi ke ga 30 years ba wanda ka cuce mutum shi ba shi cikin ni fa yau na gane kai istighfari kai tuba laifin da ka tara lokacin da kake tuban al laifin nan kamar 700 million she Allah ya mai da 700 million ba baka shi lada أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات inda za a share bai damuna ba sharewa yubaddil za a change sayyi'at laifin hasana da mala lada kare maka shiga aljanna me Allah zai muku kuma me yake so yi muku to wannan mala'ikun da ke zana wannan su ne waɗannan mala'ikun da za su yi maka raki ran tashi alkiyama Allah ka gama mu da malar razak ka gama mu da ajiya afsa ko ajiya aisha wannan baro na kira sunan sarkuwa na ka gama mu da ajiye wance ka gama mu da alhaji cliff kamar mu zo duniya mu yi ta zana lada da laifi tun da ya balaga ya maciyo Allah mun kawo alhaji cliff Allah ga da shi la ilaha illallah la ilaha illallah amma ka duba abin da Allah ya ce Allah ya ce am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najawahum bala wa rusuluna ladayhim yaktubun Allah baka ka san kataba bala wa rusuluna ladayhim yaktubun kataba kenan allati am yahsabun mutane kuna tunani kuna sammani anna musu Allah la nasma'u sirrahum abinda kuke yi na secret ba mu sani ba wa najawahum da taruwan da kuke yin aboye kuna gulma kuna sata kuna shashanci kuna sata ka kawo farka cikin daki ka kulle kofa ka kashe light ka yi komai ana kashe ma Allah light ana yi ma Allah secret wanda ya sa abin da ke cikin zuciyanka suna ta mu sani bane Allah ya ce bala Allah ya ce haka nan ne tunanin ku karya ne wa rusuluna annaba wa rusuluna manzannai mu malaiku ladaihim suna tare da ku cikin annunku suna gefe gefen ku me suke yi yaktubun suna mi suna zana komi wallahi kana zaune ga da ka tashi an rubuta tun magrib zuwa kaza duka ya zama cikin masallaci ya ji wazi nafilan ka an rubuta sallah suban ka an rubuta raka da kai biyu ka min kai suna suban an rubuta raka da kai fudu an rubuta sallah suban ka an rubuta raka bi bayan azafar an rubuta raka bi bayan magrib an rubuta raka bi bayan lisha an rubuta shafai da wutar an rubuta azumin kamande an rubuta kyautan ka da matan ka an rubuta maganan kirki an rubuta zuwa geshe mai ciwo an rubuta haka zinan ka an rubuta cacan ka an rubuta ana ana ana ana kabbara ana sallah kana duban ball an rubuta bala haka nan ne wa rusuluna malaikun mu ladayhim suna wurin yaktubuna suna zanawa kamar da Allah ya ce ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ma yalfizu min qawl ba bin da fita cikin bakinka illa ladayhi fashe wurinka raqibun akwai masu rubuta raqib da atid yau ka ji da kyau Allah na gaya ma wa mala'ikatihi wa mu yi imani kamar yana da mala'iku to wai cikin mala'ikun nan akwai biyu ne ya baka surake ka cikin duniya wallahi suna bin bayan ka wa atid wannan mala'ikun nan me suke yi ka zuba cikin wani sura kuma kiraman katibin kiraman katibi, me suke yi ya'lamuna ma taf'alun malaku ne wanda yake kiraman katibi su aiki sun rubutawa ya'lamun Allah sun sani ma taf'aluna abinda kuke yi wallahi sun sani mugun ka duka malakun nan sun sani kirkin ka duka malakun nan sun sani amma wallahi ka san kamar suna zana to wannan zanawa zanawan nan na yau da gobe da jibi da gata nan gama duka kiyama za ce maka ikra kitabak karanta littafinka wani littafi kenan Qur'ani a ah. wanda ka zo kai aiki cikin duniya na lada da laifi sai a ce ikra karanta ai kuna karanta fa amma man utiya kitabahu bi yamini wanda aka shi littafi shi da annun dama kiyama fa sawfa yuhasabu hisaban yasira ai mishi hisabin shi very easy wanda aka shi littafi shi da annun dama bai gwada kamar ba mishi hisabi ya tashi cikin kabari Ina kan littafin shi da annun aya kare wai littafin nan an bai shi da right ko fa amma man utiya kitabahu bi yamini wanda aka bashi littafin shi da annun dama abeni da sabi ko ne malam dawo ai aljanna kenan ba annun dama aljanna bane amma duk da ina kan littafi da annun dama amma duk da wani ai shi sabi kuma amma isaban yasira ai mishi wanda ke da sauki sauki he he ai ka san kamar salle wuce ka bai da kyau ko me yasa ranar kake sai kake fira salle wuce ka eh sallan ya wuce ka amma na yafe maka ranar da ka gamu da wance kai haka da ka san ba fadi haka amma na yafe maka kai kaza amma na yafe maka kai kaza ma'ana yi saban kin don in aka fa sabar ka bure sha ce bure 2023 ranar mandi baya sabar ala na gani ka gani me yasa ka yaka ka san bai da kyau to ba da fina yafi maka bude kuma la ilaha wa amma man utiya kitabahu bi shimali fasawfa fasawfa yad'u subura wanda ka bashi littafi shi yazo ni Allah yes next person yazo shi na kira left shi ya kare shi ya zai yi sami shi waye ce ka yi to an kaji ce waye ce ka yi ya kare ka san bai da kyau amma ka yi to ka futa kenan ka san bai da kyau ka yi na yafi amma ya ce waye ce ka yi ya kare Allah ka ji tausayin mu shi yasa ina gwada ba in an ce wa an ba man utiya kitabahu in an ba mishi mi littafin shi na littafin ne fito su suka zana mai su suka zana mai malaku biyu suka zana kuma suna da justice ba su cucin kowa isa yanzu ba bayan yau mun san wa mala'ikatihi mu yi imani kama ko malaku mun tashi cikin masallacin ga mu duka mun yi yadda kama a ko mala'ikun da ke gaidi mu isa yau ga, tambaya na da ka je ka dunkule wi ka tabbatar ko kiraman katibi da ka sa yariyan daki ka kulle ko kiraman katibi suna kallo abin da zaka yi ya'lamuna ma taf'alu so sa abin da zaka yi Allah ka tausaya mana mu doki mala'ikan karshe akwai malaikai. don nasu ba mu shiga cikin malaikai mun zo wa kutubi na zo da bi guda na yanayi amma mu zo mala'ikan karshe akwai wani mala'ika kuma wanda Qur'ani ya gwada mana shi ma mala'ika ne amma aikin da shi zai yi shine Israfil ba ku san shi ba shi mala'ika ne mai fura kafo Allah ya halice shi Allah ya halice shi shehu ubangijinmu Allah madaukakin sarki da ya halice wannan mala'ika ubangijinmu Allah ya halice wannan mala'ika ake ce mishi Israfil shehu ubangijinmu Allah madaukakin sarki ya halice kaho wanda yake ana hurawa ubangijin mu Allah ya sa annun wannan mala'ika Tun da Allah ya yi wannan mala'ika bai da wani aiki ba kamar je kafun nan gefe kafun karin ne annabi ya gwada mana karin kafun ba busa bane kafu annabi ya kafu ba kamar ayar ah, ce mala'ika aka ce kafun na gefe in in kiyama kai sai ya tashi ya doki a an yi aka sa annun shi yana rike da shi yanzu aka shi yana da hope kamar gobe sanin gari an bare fura amma yana kan sanda yaron ba bana ya fura ba yayi ready Allah yayi ready to ya fura malamai zai faru ya fura ma Allah ya ce cikin Qur'ani ku da bin Allah ya ce Allah ya ce fura wasu biyu zai yi Allah ya ce wa nufiqa fi sur to na ce na ce wai kamar annabi a Qur'ani ma ya ce kafo ne ma'anar sur kafo kamar da kafo rago yake dogo ko na shanu katon eh shi ya rika hakan ga التي ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون صدق الله العظيم التي ونفخ في الصور yana جيراني مجامي mu gaya وزي كوي kowa zai yi cikin fasa'ika man fi samawa to man fi furawai shi na farko na mutuwa ne da ya fura fasa'ika man fi samawa to man fi al don muna cikin malaika mutu ya doki wan mu aifu ya doki wan mu yawa ya doki wan mu yawa rana guda za a fura kowai wuce an tashi ma cikin Allah fasa'ika man fi samawa to man fi wani na kan matan shi yana kwanciya da ita halalin shi ne wani kuma na kan zina wani na gidan premier betting to wani na gidan <laughs> ku cire wurin nan wani na gidan bet ko wani na gidan caca bari isa sa cikin hausa wani na gidan caca wani na gidan caca wani kuma na gidan wi wani na gidan giya wani na gidan karuwai wani na masallaci wani na tawafi wani na cikin nafilan dare wani na azkar wani na rike da qur'ani wani na wurin jin wazi wa nufika fi suri sai a fura kafin nan fa sa'ika man fi samawati wa man fil ard halittun da ke cikin sama duka da wanda ke kasa duka sai su fari kowa ya mutu sha ce illa man sha Allah fashe wanda ni ban so ya mutu rana ba shi dai saura ku ji wani magana ku na almajiran qur'ani fa sa'ika man fi samawati wa malaikun da ke sama duka sun mutu halittun da ke kasa duka sun mutu game da dabbobi da mutane illa man sha Allah fashe wanda ni na so ranan kar ya mutu isa shi zan cire cikin ranan kowa ya mutu banda banda wanda ni na so ya saura ranan ko sawa kenan mala'ikan mutuwa bai mutuwa ranan saboda shi ne wanda zai kashe wanda ya fura kafon nan la ilaha illallah la ilaha illallah shi dai don Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul maut kowanne da yayi ya dandana mutuwa mutun ne malaika ne aljanni ne dabban ya dandana mutuwa malaika israfil alitan yayi ya yi. zai kashe shi illa man sha Allah wanda ni ban so ya mutu ranar ba ya jira to malaika mutuwa ni ban so ya mutu ranar ba da shi israfil na kare ya mutu don bai kare aikin shi ba Kare ya mutu don na ce kowa ya mutu shi ma ya yi. illa man sha'al fashe wanda ni ban so ya mutu ba wanda ban so ya mutu na ne malaika jibril da malaika mika'il nadirin ga da malaika israfil da mala'ika mutu ba su mutu su uku ba. saboda Allah ya ce thumma nufika fihi ukhra da mun bari ya fura kuma na biyu wannan mi fa idahum qiyam wannan za ta da mutane yanzurun kowane face kiyama shi ubangijinmu Allah ya gaya mala'ikan mutuwa ya malakul maut man baqiya min ummati mala'ikan mutuwa yanzu akan ga da aka kare batun duniya yan kudi talakawa makafu gurgu mai zina mai sallah mai azumi kowa an an kare komai kowa yayi shiru akwai wanda ya saura kuma hal baqiya akwai wani mai rai da ya saura guda Allah na tambaye kuma ya sani sai sai ya Allah ba wanda ya saura illa israfil illa israfil wa mika'il wa abduka al-makithu bayna yadayk sauran israfil bai mutu ba mai fura kafo da mika'il bai mutu ba da wanda kake tambayin kwashin ni muna nan tukuna Allah ya ce je ka cire min ran mika'il aikin shi aka ba wa nadir kuma sha ja cire ran shi sha tambaye shi wa kuma ya saura wato saura ni da mai fura kafo je ka cire ran shi maka bani sai da cin ran shi ma sai waye saura sai ce Allah ba wanda ya saura sai ni Allah ce mishi mutu ya malakal maut ka mutu kuma zai mutu kamar yanda ake cin rai aka shi mana shi zai fita wallahi zafin da muka ji ya ji wani ya ji da same zafi shi ma in ya mutu ya kare in ya mutu ya kare Allah ya duba left and right bisa da kasa limanil mulku yawm wani ne sarki yau wa amsa zai amsa bin shi lillahi alwahidul qahhar ni kadin sarki ko da ko sarki to shi yasa wadanga malaiku aikin su kenan amma wazin mu yau shine ne. ka yadda kaman akwai wani halitta na ce mishi malaika ko da baka taba gama ka da. suna da aiki daban-daban daban da su yi cikin duniya amma dai ka doki guda ka wuce da cikin wazin ga yau da nin na so ka doki kiraman eh ka bari na batun adire kada yau kiki daman ki a cikin saboda fita kai very careful ka je ka dunkule ta baka san suna tare da ki in yarinyar ta shigo daki yau ka san kamar Allah sun zo ga malakun nan kuma kaga wanda ya doki wanga imani ya tanye shi ko ne ko ne ya tanye shi akwai ayan da ke tanyen mutu akwai ayan da ke guide mu'minai basu su yin laifi shine alam ya'lam bi anna Allah yara in ka imani da ayan da ke da laifi yayi shin ba su san kamar Allah na ganin su ba ni? wanda da ke ga yayi wahala Allah ya gaidin ka ni na ce akwai wani imani zan mutum kai imani yayi karfi yayi karfi yayi karfi shi Allah ya sa ya agreement da ke to na doki alkawali na kiyaye ka ko kai baka son kiyaye ka aka Allah ke wa. ni na yi alkawali ke <laughs> ke da laifi a'a ni na kiyaye ke ko da baka son kiyaye kana kiyaye ka dole in ka ke wani imani aka Allah ke maka kun san da Allah ke yin wannan baka taba zina cikin duniya ba baka san me ake kiran zina ba kana kin zina she shetan ya fadi zuciyanka wani rana ke mutum ne sha bin ya bitinka har ka shirya da yariya kamar da ka yi zina kuka buko hotel ta yi ta gira ka ta ci gaba tana giranka za ka imaninka na gaya maka me zo yau yau yau amma imani ya gudu shawa ya doke wuri Allah ya ce kan anya kan anya ni na bar lorin ke ya accident ko baka mutuwa eh na bar lorin ke ya accident kamin ka duba kana kwalibu eh na block zinan nan dole za ka wurin shan na block za ka wurin caca na tare ka na ka problem ita ka ke ko fa na call ka ka ya mutu ka tube kayan ka ka kare na kolin ko man ka ta mutu gaban ka tashi na komo na na protecting ka dole domin imanin ka yayi ka yi mini bauta har na sa maka to Allah ka kai mu wanga wuri Allah ka kiyamu da sabon Allah Allah ka tausaya mana inda muke kuskure cikin wazin mu Allah ka yafe mana inda muke wazin yayi daidai Allah samu da cikin mizani ita shi tambaya shi ke su kullum na ce nursing nursing nursing kin sha na ba ku lokaci two weeks kenan ina da space wuri akwai space in karbi guda biyu wayi biyu eh. a ke a yi wala an zama yanzu ka shigo kana so kai tambaya lazuwa <laughs> amin إيه. إلا وأنتم مسلمون ما نعم. قولي أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون نعم أوكي أهل. na'am mumine mumine mumine mumine ke ta da na na roko ku saboda Allah ku bari amsa na shi kade mu yi sallah na su kina ba ku time domin nashin nan duka cikin wazi nan bai fita ba ka gane ina gwada nashin nan cikin wazi nan domin ka in ka in ka tambaye ni in ka tambaye ni batun dole ko zaka kan ka cire cikin wazi na an ah, na zuwa ina zuwa to shikenan cewa baka da tambaya bari amsa wa wai ba wai eh, mun yi batun mumini mumini mun ce kowai kokari ya zama mumini ya zama mumini tun last week muna batun mumini mumini muna kamfe mu fita cikin musulmi kai cikin mumini amma shi ma ya ji kamar na ce eh, ya ayyu na amanu taqullaha haqqa tuqati wala tamutunna illa wa antum muslimun wannan fa ya ku ya ku taruwan mumine ku ji tsoro Allah gaskiyar tsoron Allah wala ta na kaka yadda ka mutu illa wa antum muslimun fashe kana kan musulunci fashe kana kan musulunci in ka mutu baka da musulunci baka da aljanna yasa wannan ya baka an san musulmi ya shiga aljanna eh ayan shi kenan musulmi ya shiga aljanna ma da struggle musulmi ya shiga aljanna ma da the rough road ya gaji kun gane hausa na saboda mi saboda Allah wai yayi yayi Allah wai kare yi kuma yayi yayi sallah yayi sallah kare zina yayi zina yayi haji yayi haji kare gulma yayi gulma sai sai ya shiga wanda bai da menene musulunci ne la ilaha illallah wanda ke da wannan ya shiga aljanna amma ya shiga da gajiya har akwai wa'anda za su shiga daga baya a cire su musulmai da sun shiga aljanna ba a wani kutan da zai taba su gaba daya ina fata ka gane yasa aljanna kiyama na musulmi amma aljannan nan kofan shi abin da aka zan na masu tsoron Allah ne shi yasa wanda bai da musulunci ma'ana kaka bar duniya fa sai kana da la ilaha illallah amma ka duba kamin a ce maka wannan me aka ce wai ya ayyuhal ladina amanu kaga da still abin ya repeat ya ku taruwan muminai ittaqullaha haqqa tukati ku ji tsoron Allah gaskiya tsoron Allah Da domin aljanna Allah ya ce uiddat lil muttaqin aljanna na masu tsoron Allah kawai ittaqullaha ku ji tsoron Allah gaskiyar tsoron Allah wanda kuma ji gaskiyar tsoron Allah ya fita cikin musulunci zo cikin mi mu'minai amma musulmi ya shiga aljanna eh ai da shi da yi sabi ai wanda ba musulmi bane ba mishi sabi kafiri kafiri kafiri kafiri ya ci komi ya sha komi ya yi firi ya samu yari ya sa daki Amma mai yariyan ta sani sun aifu diyansu na university yanzu da za a yi adori kaga na yi. ya sha giya ya kafiri do sunan na firi kafiri amma musulmi da yawa ba isabi isa musulunci da shi mutum da ya bar duniya ya yi sa amma yi fita musulunci ya kemi mumini wannan ya yi firi she ka tambaye ni kuma kama tambayan da ya zo kuma kama eh, ana jarabtar musulmi to ba na jarabci musulmi ake jarabta mumina ake jarabta ma shine Allah ke tambaya alif lam mim ahasiba nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun alif lam mim Allah ya san a ahasiba nas mutane na tunani kuna sammani an yaqulu amanna saboda kun ce kun yi imani da Allah nan la yuftanun ba ta yasinka ba ka maka ciwo ba ka zo tura koma da ke gana ba kolin kamman ka ba lafiya ba batun ciwo ba batun talauci ba batun fargaba ba batun konewa ka aka za ka saboda kana sallah kana azumi kana wazi la yuftanun ba ta yasin ka wala kadi fatanna alladhina min qablihim kan kuwa ke ka sani mun tesu wanda suka fika cikin annabawa da manzannai wala ya'lamanna Allahu alladhina sadaku saboda Allah ya bara tabbatar kaman ke imanin kan nan gaskiya, dumi da tesin yazo da ciwon yazo da eh, yunwan yazo da talaucin yazo talaucin yazo baka je ka buga caca ba ciwon yazo baka je boka ba tashi hankali ya zo duka kace Allah ne mutuwan duka kace inna lillahi ya'lamanna alladhina sadaku an gane kamar imani kamar ni gaskiya ne wala ya'lamanna alkadhibin wani kuma da ciwon ya zo na da shi gida man gbe da shi tudu eh da ciwon yayi karfi no jarabtan yayi karfi left and right ya kamata ja consult boka da talauci yayi talauci ya kamata ja yanka a ja yanka caca sai a gane kamar gamar karyaci da cikin imani don lokacin da komai ya kwanta mai ya kama Allah da jarabta ya karfi ya fita cikin jamanin Allah da shi sa jarabta cikin duniya sosai na wane ne na muminai ne amma wayanda ke da sananin jarabta su ne annabawa abin da ya samu annabi Muhammad na mutuwan yaran shi in ya samu wani cikin maslakin ya bar sallah ka haife yara sabit guda ya mutu ka je ka bisa ana nan tutiriyar guda ya mutu ka je ka bisa 2 3 years kaje ka bisa kaje ka kaje ka bisa ka bisa 6 kaya ka bar sallah Allah amma ya samu annabi Muhammad sai ya samu shi ka tona da annabi ba Allah ya ki ka bane ba kiyayya bane jarabta ne in ciwo in ciwo yayi karfi ka tona da annabi Ayuba eh ya ji jiki sosai isa jarabta an tuni ma mutanen kirki na annabawa kamin yayi izo kanka in kai wazi an kulle ka su ibn taymiya da manyan maluma an kukulle su ina fata an gane shi sa jarabta dai ya zo ma kowa da wannan ake to me yasa ake jarabta mu ana jarabta mu saboda kara mu na imani in kai imani sha kara maka jarabta in ganga imani ka kamar daga sha yafe maka Allah ka kiyaye mu da jarabtan zai fi karfin mu kuskure mu Allah ka yafe daidai mu Allah ka sa mizani dukkan mu da muka zauna wurin wazi addu'a da nake masa maruna ne yanzu da manya da mutane shine batun ciwo babban makiyin mutum kenan Allah ba mu lafiya wanda cikin masallacin ga ko yana jin mu daga outside ciwo na cin shi ana jin dadin wazi ana jin dadin abinci ana jin dadin ball shi cikin tunani yake to Allah muna rokan ka kai ni sarki Allah ka ba shi lafiya lafiyar su Allah ka sa cikin ruwa samaru nan mu nake ke neman su fita waje su nemi arziki Allah ka bude musu anya wayanda ke kan hanya Allah ka shiga da su wayanda ke wurin masu takarda Allah ka ba su wayanda ke da takardun suna aiki Allah ka sa albarka wanda muke da muke dabara Allah ka sa albarka inda kowa ke bi ya samu kadan kadan kadan kadan yana dabara Allah karfa mishi asiri muna roƙo ubangijin mu Allah eh, baban yayan mu Alhaji Hamza wanda ke da gaske TV muna roƙo ubangijin mu Allah ya saka mishi da alkhairi